Eh, da ya ce akwai kwamandan su daya hmm. akwai wanda abin ya ta kawo takaddama har ma so ka kuma kafafan yada labarai eh. aka dan nuna mana muhimmancin cewa mu ma daina waɗannan batutun saboda shi kan shi ma wanda ya kawo maganar ya nuna cewa ai ba shi da hujjar ma da zai gabatar da ire-iren irin wannan zai kaga a daidai kan wannan gaba za mu iya hmm. cewa oke akwai wasu wanda hala suke iya biyan kuɗi kenan hmm. ba wai don suna da abin faɗa ko kuma abin faɗan su zai zai amfani ƙasa ba mm. ko idan haska su mm. kaga kuwa so amma overall za a ce tun da ni a sani na mm. ko gidajen jaridu ne ka kai musu article kake so su yi publishing eh, eh, eh. sai ya bi under sai an tantance an karanta a eh. tabbatar da hancin abin yawwa yau eh, eh. kafin buga mm. amma a lokacin da ya kasance kuma wannan rasha da cin hanci ya zo mm. na biya kuɗi ina so na kawo rubutu mm. kuma na bada cin hanci to kaga ai komai rashin sahihancin labari na za a gan shi kenan so kuma in ka duba to ba a so haka ba dai kan amma wani lokaci da ka ga akwai irin bulle-bulle na irin wannan information sun da suke faruwa so watakila akwai cin hanci da rashawa ko kuma mu ce akwai son zuciya a wajen aikin to bari mu taɓo ni a babbar matsala da take kawo harkar jariranci cikas a shine wannan kafafen sadarwa na zamani din wanda zaka ga mutum da shi yana da yar wayarsa zai kirkiri labari ya rubuta da kansa ya tace da kansa ya harba labari kuma har labarin ya tasiri yana iya kuma haifar da wasu matsaloli musamman dai a lokutan baya kamar da muka sani a cikin shekaru da suka wuce irin waɗannan abubuwa ba su fiye faruwa ba amma da 'yan shekarun saboda bayyana waɗannan na'urorin zamani din kusan masu waɗannan dandalin sada zumunta na zamani wato social media suna cin karansu babu babbaka shin uh, ya ka kalli wannan al'amari kuma ta ya za a iya taka musu birki uh, musamman dai ganin cewa suna shiga hurumin aikin jarida wadda kuma su ba ma 'yan jarida ba ne amma har su kirkiri labari kuma labarin ya zo ya tasiri ma fiye da ake tsammanin sai ya ɗauka ma abin gaskiya ne sai ya zo ya yi illa sai a gano a ai kaza kaza ƙarya ne da sauransu. Eh, ba shakka wannan abu ne da ba wai muka ɗauke shi a bigger scope mm. ba wai najeriya kawai mm. yake wannan ba mm. abu ne wanda ya yi tasiri duk duniya saboda abu ne wanda ya samu asali shekaru 20 da suka wuce ba facebook babu twitter amma kuma yanzu akwai shi kuma shi sa muka yi la'akari wasu kasashe kamar masu tsaurin ra'ayi kamar su china mm. ba su irin wannan facebook suna da nasu da suke da shi still a china zan kara kawo misali akwai saboda gudun wannan abin lokacin gwamnatin kasan ta yi ta samar da wasu wai eh, eh, sojojin ko 50 cent amis mm. wanda su aikin su irin wannan eh, fake abubuwan labaran jebu eh, eh. Mm. suke tattacewa mm. so shine wannan eh, kuma shine abin da ake kiran shi a duniya self mass communication mm. in ji masana wanda kuma wato dan jaridancin kanka da kanka jaridancin kanka da kanka abu ne wanda still ya kawo ranko ya kawo yana tada zo na tsaye sosai sosai A kasashe most especially a cikin yanzu kuma abin da ke faruwa kasashe masu tasowa mm. wanda muke da matsaloli irin na addini da matsaloli irin na bangaranci da kuma akwai eh, eh, zaman lafiyan bai zama tushe bai samu tushe ba mm. babu shakka wannan abun yana kawo ila amma kuma yajen eh, kawar da shi abu ɗaya ne mm. idan ya kasance mu ma najeriya a ce kungiyar yan jaridu na kasa za su wayar da kai mm. so da yanzu na san in aka ce muka ce mai 50 cent amis ba zai yiwu ba mm. sojan kwabo hamsin mm. duk da shi wannan sojan kwabo hamsin din da kasar china ce kai za ka iya mana bayani don masu kallo da sauraro su dan kara fahimtar yadda eh, abin yake so 50 cent amis din sun kasance saboda akwai akwai kasan bangare eh, na siyasan duniya akwai wanda suke ganin shi as uh, su china suna wannan 50 cent amis suna saukar da duk wani post mm. da ya kasance bai daidai da dokokin kasarsu uh, ba eh. mm. while at uh, uh, the same time kuma wasu suna kallo su wanda suke su faɗin china kenan kasar mm. sin so waɗannan suna kuma promoting ɗin Eh, abubuwan da suka san cewa zai amfani kasa wato suna daukar kamar manufofin yau manufofin kasa amma dai mejo abin suna saukar da duk wani abin da suka san zai kawo tashin tashina ko kuma zai affecting din image din su while kuma wasu suna kallon su kaman eh, in ka duba za ka ga a ce wasu suna kallon su saboda yanayin siyasan duniya mm-hmm. wasu kuma suna kallon su cewa Uh, an yi su ne domin suna creating in fake news mm. tun da har kwanaki ana zargin su da cewa wai sun yi creating uh, labarun bogi guda miliyan 47 miliyan 47 miliyan 470 a shekara. Mm, wato sun kirkiri labaran labaran kenan eh, so amma dai mu daga nan bangaren za mu ce tun da mu muna da matsaloli na eh, wannan self mass communication din ya ja mu kuma muna da already matsaloli na hidiman tsaro na hidiman addini hidima na bangaranci so ya kamata a ce akwai mu ma wani abu tsari a ajiye makamancin wannan mm. wanda zai kasance in har post an san cewa ba ba bai inganta ba mm. so da a saukar da shi a wannan dinsa to kana maganar wannan a najeriya hatta abin da ya shafi dakile ƙalubalen tsaro ta hanyar amfani da na'urorin zamani mun gaza ta yadda za ka ga cewa kusan jami'an a 'yan ta'adda akan babura kusan mutum ɗari za su tashi daga wannan ƙauyen su je wancan ƙauyen su ci su babu babbaka abin da suke so iya son ransu har su ba tare da wata na'urar tsaro ta gansu ba ko kuma ta kai masu hari ba shin mun gaza yin irin wannan hanya kana ganin za mu iya samar da irin waɗannan ƙwararrun da za su dinga cire duk wani fasin da aka yi a shafin yanar gizo da ake ganin zai iya kawo matsaloli ga tsaron ƙasa to ka san shi ilimi na intanet mm. abu ne mai faɗi mm. akwai wasu suna shigan shi wannan abun da nake magana ishu ne na kaman data mining mm. Eh, kamar ta eh, ana wato abu ne na bangaren sadarwa sadarwa mm. yawwa so wannan kuma abin da muke magana na tsago ishu ne na gis mm. geographical information system mm. wanda shi ma bangare ne mai zaman kanshi gis yawanci eh, in ban manta ba kaman oh, yanzu ana yin kwas din a nigeria ana yin shi survey and geoinformatics maybe ka taba ji Eh, yau kuma shi kuma data science shi ma course ne daban wanda wanda still yan computer suke yi sa kuma duka yana alaka da internet mm. so amma to ga wata hanzari ba gudu ba mm. ni a gani na in har tun da akwai commitment na kawo zama lafiya yawo da wannan mutane za su yi amfani da wannan kafafen yada sadar wannan su passing information wato passing uh, sanarwa ga su wanda ya kama su masu ruwa da tsaki na yaki da 'yan ta'adda so babu shakka akwai gugulma ana kallon su kuma wani lokaci ko a google na ishu na gis din kenan ko a google map in ka shiga inda ka je ka daga nan ka je wuse in nan uh, in a hanyanka in ka fita mita hamsin akwai akwai traffic zai nuna maka a google map so an zo nan ci gaba so ya kamata mu kara samun wannan so in ya kasance kowa hanyarsa daban amma dai ya kasance akwai commitment wato niyyar za a yi abu ne mai sauki wadda in aka ce za a yi ba zai ban tunanin saboda kuma yana nan a ajiye mm. to a ah, malam mahmud ali a ah, bar mu dan tabo tsaron sun kutukun ɗinsa eh. shin ya kalli irin rahotannin da su kafafin yada labarai suke barawa dangane da harkar tsaro a najeriya misali a ah, a wasu lokuta daban sai ka ga cewa sai bayan abu ya faru sai kaga ga kafafen yada labarai sun watsa shi watakila wasu kafafen yada labaran ba abinci ko wato magana ko kuma rahoton kaza da kaza zai faru ko kuma wani abu makamancin haka shin ka gamsu dai da kafafen yada labarai suke watsa harkokin labaransu a daidai wannan lokacin da ake yaƙi da 'yan tada? to eh, na yadda a wasu bangarori mm. ban yadda ba a wasu bangarori mm. eh, abu ne da ya shafi mix feeling ake faɗa ba eh wato mabambantar ra'ayi mm. a wajen samar da labarai hmm. babu shakka abu suna ba ce ba su kokari ba hmm. wajen samu labarai so kaga mutane za su san me yake faruwa me ya faru but amma kuma wani lokaci in aka samu misinformation hmm. wato ah, oh. kamar labarai sanarwa mara inganci mara inganci tun da kan faru har a manyan kafafen yada labarai a nan kasan da ka ga an faɗi kaza yau bayan kwana kazan kaɗan kuma an zo an ce a'a ba hakan bane mm. ba hakan bane mm. so in uh, kuma akwai wani concept na na national security eh wato na wato wani tsari na harkar tsaron kasa mm. wanda kuma in ya kasance mun kasance ana faɗan komai zai kasance su kansu wanda ake so a yakan za su gano ta ina za a shiga musu kuma that is number one na biyu kuma shine za wanda ma suke da idea irin wannan zan ba da misali kaman kaman ishi eh, kamar harka na na garkuwa da mutane sau da dama an yi ta ana garkuwa da mutane ana garkuwa da mutane kaga wannan hidima ne na tsaron ƙasa amma so bayan nan kuma sai kasance mai kwan abin ya ragu mm. ya kagu mm. ya ragu kai sai ya sai kasance ya dadu mm. saboda sai kasance kuma an samu wanda su ba professionals ba a wannan hidima ba su ma shirya ba amma saboda suna ji ana yi ana yi su kaga kasance sun shiga kan abin to malam mahmud a wasu lokuta akan zargi ba a wasu yan jaridun da masu kan kawo nake ga harkar tsaro a ƙasa wajen ba da labarai waɗanda za su iya tada hargitsi ko kuma su haifar da zaman ɗaɗar misali a banbanta ba a bara akwai lokacin da aka kashe wata mata wadda ya ce ta shugaban yarbawa na afenifere wato a fasoranti wani dattijo mm-hmm. bayan wani al'amari ya faru an kashe ta ba tare da bincike ya tabbatar da suwa suwa suka yi ba sai kawai kafafen yada labarai musamman da na kudancin najeriya sai suka ce ai fulani makiyaya su ne suka kashe wannan mata da ire-iren irin wannan yakan haifar da ta da zaune tsaye shin waɗanne mata kai kake gani ya kamata abu domin a tsarkake ire-iren irin waɗannan labarai wajen ganin cewa duk masu aikata irin waɗannan an tabbatar da cewa an hukunta waɗannan kafafen yada labarai domin kada su ringa haifar da rashin jituwa tsakanin al'umma tun da dai najeriya kusan ƙasa ce mai ƙabilu daban-daban da kuma bambancin addini da sauransu to eh, wannan abu ne wanda yana da matukan yanyi na ya taɓa ne mm. kuma zan baka labarin abin da ni da kaina ya faru da ni na kasance ba fulata ne kuma na haɗu da wani daga kudancin najeriya so abokina ne sosai makwabcina ne ga ɗaki na ɗaki ɗaya na tsakanin mu. so sai ya zo shi muna mu'amala da shi mun yi ma'amala na wata da watanni amma daga ƙarshe sai zo ya ce na ba shi mamaki kafin ya zo shi kafin ya tafi inda muka haɗu an ce masa idan ya ga ba fulatani ya ga maciji ya kashe mm. bafulatani mm. kafin ya kashe maciji so kaga wannan eh, labari ne mm. wanda ya samu asali da daga bakar zuciya daga irin dai labarai na rashin fahimtar juna bakar labarai so wannan kuma sau da dama irin waɗannan ya kaga datus ni daga perspective ina ke daga wato daga fahimta idda na jiki eh, ya faru da ni ba wai shi ne ba so kuma babu shakka hakan yana faruwa a kafafen yada labarai a kasan nan sai kasance an ɗauki uh, side ɗaya Bangare mm, ɗaya mm. an ɗaura su akan wani da eh, daban wani fahimta da wani fahimta eh. an tura su kuma a ƙasar nan ne muka samu malamin addini mm. da ya ce ma mabiyansa idan ya wasu wasu ƙabila suka wuco ta gaban cocinsa cocinsu su kashe shi in fulani suka biyo ta ta gaban cocinsu su kashe shi ito eh, dai dai irin waɗannan abubuwa ne na rashin fahimtar juna da kuma zama na cewa su kafafan yada labarai din eh. da ku kuma su al'amuran da kuma za a ringa nuna eh. wa jama'a cewa ai kusan dukkan mai yan uwan juna ne yan Najeriya musamman da wannan shekaru 60 da ake magana na shekaru ne na dattijantaka to bar mu dan je hutarabun lokaci a mun dawo sai mu ci gaba to masu kallo da sauraron mu a shirin ina dalili ne ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan jabi a babban birnin tare najeriya na abuja kuma muna tattauna ne da mahmud ali umar mashirin al'amurai da kullum kan irin da kafafen yada labarai suke takawa a cikin shekaru 60 da suka gabata wato shekaru ne da aka samu yancin kai mun da daga hoton rabin lokaci za mu ci gaba ku daga cin ina dalili ina dalili Avenue. me abin da kake yi a nan gurin amsa ka nake jira cikin kankan lokaci idan baka ba kuma ka rasa rayuwarka akalla yau mutane nawa ne suka mutu wannan mansin din ya tantance a yi masa hukunci mai zafi kana mafarki sai ka dace zaka shege ni ina da tsautsayi a ciki da hi kenan ka raba inda kana da gangan ciki na kuma amma kuna da dama sun ce suna son ki babanki bai amince ba shamla you brought shiddad na tabbata ba zai kyale shi ba sheke shi zai sai ni wannan sako daga yanima mai girma you brought shiddad zuwa ga gimbiya candikata sannan kuma da mahaifinta mai martaba ina mai gaɗin candikata akan wannan abin da ta mu. biru na san dama akwai abin da ka zo nema a nan yanzu ba lokacin tsayawa yin magana bane ba kai na san duk wannan batare da kake bai wuce akan gimbi a can dika ba ko kare ka manta ba dole ne da zama mallakin ka yaya ki fita daga cikin rayuwata abin da ka aikata saba alƙawari ne kuma hukunci mai saba alƙawari a sheke shi ah! a afka musu ina fata da kin masoyi masoyiya ta gimbiya dirika ko Sashen kula da tsare-tsaren cibiyar gudanarwa ta jiha da haɗin gwiwar ofishin tsare-tsaren tattalin arziki na jihar Kaduna da ofishin sanya idanu da kula da tsare-tsaren ofishin gwamnan jihar Kaduna. Gami da ofishin kula da shirye-shiryen gwamnatin tarayya NAS a ƙoƙarin tattara sayayyan bayanan magidanta da talakawa har ma da marasa galihu a jihar Kaduna. Sa'an nan domin cimma burin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da na mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed El Rufai na rage talauci a jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Sashen kula da aikace-aikacen cibiyar gudanarwa ta jiha na shirye-shiryen magidanta ta talakawa a jihar Kaduna. Za a gudanar da shirin ne a dukkanin yankuna da mazabu da kuma ƙananan hukumi a jihar ta hanyar amfani da ra'ayoyin jama'a a kowane yanki da za a kai ziyara. Zai kyautu rukunin al'umma za su amfana a ƙananan hukumi su bi matakai kamar haka. Na farko ƙirƙiro da dabarun wayar da kan jama'a dangane da shirin da tattauna yadda za a zakulo talaka a bayyane. Da shirya taruka ga al'ummar da lamarin ya shafa waɗanda za su gajiya shirin da ƙidaya adadin gidajen al'umma domin samun sahihan bayanai akan waɗanda za su amfana da shirin da adadin sahihan bayanan mutanen Kaduna za su amfana daga shirin domin amfani na gaba. Saboda haka ake gayyata al'ummar jihar Kaduna su shiga cikin wannan shiri domin inganta rayuwar gajiyayyu da talakawa a yankunan su. Ana kuma sanar da jama'a cewa kowa ya zauna inda yake. Ya kamata jama'a su fahimci cewa kyauta ake rajistan a dan haka kada wanda ya bada ko kwabo. Wannan sako ne daga sashen kula da cibiyar aikace-aikacen gudanarwa ta jihar Kaduna wato Soko tare da haɗin gwiwar ofishin kula da shirye-shiryen tallafin gwamnatin tarayya wato NASCO gami da tallafin tallafin hukumar tallafawa yara ƙanana ta Save the Children. Ina dalili. Tuma da labarkanmu da dawa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu dai na ina dalili. Inda muke tattaunawa da mai shirin al'amuran kullum a Muhammad Ali Umar. kan rawar da 'yan jarida suke takawa cikin shekaru 20 da suka gabata ta al'ummar kamu kamun hutar turbu lokaci mun dan tattabo batutuwa daban-daban bari mu dan sake fantsama harkar tsaro dinnan wanda kusan ita tafi addabar a kasar mu najeriya kafin wato wannan kalubalen tsaron ya shigo ana zargin kamar 'yan siyasa suke amfani da kafafen yada labarai wajen haifar da kalubalen tsaro shi ya kakali wannan al'amari to 'yan siyasa kowane bangare aka shiga za a same shi kuma rashin tsaro tun da ya tabbata cewa akwai wasu 'yan siyasa da su burinsu shine su ga an samu tashin tashina domin su samu abin da ya tura da bayan kwanka so matukan kuma ya kasance ana kan wannan tsari to babu shakka kafafen jaridu za su yi bakin jini ga al'umma amma kuma eh, eh, mafita kuma shine ya kasance kafafen jaridu suna tace irin wannan matsaloli yadda 'yan siyasa ba za su yi amfani da su ba ta wajen kawo tashin tashina misali ko da zan bayar shine shekarun baya mun ga lokacin da eh, ko kuma har yanzu ma a cikin jihohi da aka ga uh, kafafen yada labarai ba za su saka uh, hira ko magana da wani ba saboda yana da ɗaya daga cikin bangare hmm. yana kaman bangaren adawansu hmm. so ba a wannan da shi so kaga wannan kuma abu ne sosai wadda duk inda aka samu rashin adalci dole a samu rashin zaman lafiya hmm. ko ba haka ba so gidajen jaridu uh, wannan kafafen yada labarai ya kasance ya kamata su masu kasance wajen ɗaya daga cikin fila na tabbatar da adalci a al'umma wato nan ginshiki kenan eh, eh ginshiki eh, wajen tabbatar da labarai masu inganci da zai kawo eh, zaman lafiya saboda shi zaman lafiya shine hanya na na samun ci gaba ingantacce kuma mai ɗaurewa. Tumar akwai batutuwan da suka dan ɗau hankali a 'yan kwanakin nan musamman abin da ya shafi yawaitar faɗi a ƙasar nan a wadda kusan na san 'yan jaridu da sauran dai kafafen yada labarai sun taimaka gaya wajen ganin an yayata ire-iren irin waɗannan badakalolin na mato eh, yin faɗe musamman dai da yara ƙanana waɗanda ba su shekaru biyu ba ko uku shin eh, wannan annoba da ta shigo cikin gari shin waɗanne hanyoyi kake gani ya kamata a bi a wajen wayar da kan jama'a ta hanyar kafafen yada labarai domin a gano illar yin faɗe da kuma zaburantar da hukumomi wajen ganin ɗaukar tsauraran matakai na ladabtar da waɗanda suke aikata waɗannan miyagun laifuka. babu shakka fyaɗe hidima na fyaɗe da ya samu tasiri kwana biyun nan abu ne mai taɓa zuciya mm. matuƙa kuma kafafen yada labarai sun yi rawan gani sosai daga farko amma kuma akwai bukatan cewa an mu sensitization eh, wayar da kai da mm, jama'a mm. saboda tun da abin nan an yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba so na san babu shakka za a lura da me dalila me ne yake influencing din wato abubuwan da ke shaja'antar da yawwa shaja'antar da eh. hidiman fyaɗa mm. so kaga kafafen yaɗa labarai idan suka tashi wannan za su faɗa wa mutane ok ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ku kiyaye a kiyaye kaza su kuma eh, al'umma kaga tun da babu shakka kafafen yaɗa labarai suna da matukan tasiri wajen sadarwa wa mutane so kaga mutane za su ji wannan and then kuma at the same time su ma gwamnati still za su za a ƙara saboda lokaci kace yanzu kamar eh, nscd nigerian security and civil defense hmm. irin wani abu ne eh, ta tsaro ta eh, tsaro so abu ne wanda yake bukatan haɗaka hmm. wajen dakile shi hmm. so kaga ku yan tsaro su yan tsaro jami'an tsaro masu wannan suna a lokacin da suke aikin su kuma ma'aikatan yada sadarwa suna nasu sai kasance an aka samu wannan synergy ne eh, wato an samu wato haɗin gwiwa da haɗin gwiwa eh. to sai kaga an samu wajen dakile da kuma saurin kama oh, su waɗannan wanda suke yin fyaɗe a cikin al'umma mm, to ko da ke eh, kai maganar ita hukumar civil defense na san kusan dukkan hukumomi ba ma civil defense ba duka rundunoni da hukumomin tsaro duk sun na yaki da ita wannan mummunar ɗabi'a din eh. tunda kusan yana da cikin manyan miyagun laifuka da ake kira wato criminal act eh. to kusan daidai jami'an tsaron da su ma suna iya bakin kokarin su amma dai matsalolin da aka fi samu shine daga iyayen yara wajen ganin Sin gaza wato su bayyanar wa kafafen yada labarai cewa an yi ya ta faɗi saboda kada a samar da abin kunya shin eh, baka ganin ire-iren irin waɗannan rashin kai koke a kafafan yada labarai in an yi wa yarinya faɗi shi ma yakan ta'azzarantar da abin domin wadda ya aikata abin aka je aka tona masa asiri wane wane ya yi kaza in ana yin haka kowa zai ringa wato jin taraddadin cewa ya aikata ire-iren irin waɗannan domin ya san cewa idan ya aikata asirin su zai tunu. ya ka kalli wannan al'amarin so wannan uh, kafin mu yi zurfi zai mu bincika me ne iyayen yaren suke gudu mm. wajen sanar da cewa an yi ɗiyan su fyaɗe mm. Shi ne suna gudun kunya saboda kuma al'umma ana kalla akwai still wannan kyama mm. da duk da dai cewa yarinya ba ita ta kai aka mata fyaɗe ba an same ta ne aka mata illa amma kuma suka ga wannan kyama a cikin wasu al'umma so rawan eh, da ina a gani na kafafen yada labarai zai kamata su ɗauka ne, abun da ake tunanin ana kyaman shi su da a tunanin su kenan mu ko mun san cewa yarinya an kama ta a hanya aka zalunce ta ko a babu abin kunya a cikin wannan ba kawai to da babu abin kunya so a faɗa in ya kasance an ƙara samun wayarwa mu mu sensitization da kuma wannan faɗakarwa kan cewa shi fa wannan eh, shi hidima na fyaɗe in aka yi maɗiyarka ita ba ta da laifi al'umma su ɗaga wannan kyamata da suke yi so ya kasance babu wannan kyaman so mutane abinda suke jin tsoro kenan to malam ali umar a da yake lokaci dai na ta tafiya dai muna da tattauna ne kan a da yan jarida ke takawa ko kuma kafafen yada labarai wajen ci gaban kasa sun shekaru sittin da suka gabata shin idan ana magana a babin kishin kasa ya za ka kamanta kafafen yada labarai na najeriya da kuma sauran na kasashen turai wajen yin aiki tukuru domin kishin kasa da haɗin kan ƙasa da kuma wato nuna jajircewa wajen ƙalubalantar da wasu manufofi da suka shabawa a ƙasar mutum misali in ka kwatanta najeriya da sauran ƙasashe irin su amurka da sauran manyan ƙasashen duniya wannan tambaya ne mai nauyi mm. amma a sani na shine kafafen yada labarai bambancin namu da nasu akwai abu daya mm. wani lokaci eh, namu suna kokari sosai wajen faɗan wa mutane eh, saboda tsari kala biyu ne akwai wanda suke kamar irin su bbc su ko eh, kamar wasu kafafen yada labarai da suke da mm, manyan manyan yada suna yi ne domin su promoting din kasansu wato su kare muradin kasansu a lokaci ɗaya kuma akwai wanda suke yi don su faɗi abubuwan da suke faruwa a cikin gida so mu kuma najeriya mu ma still muna da bukatar akwai wannan ɗin kuma babu babu shakka yan jaridu suna ƙoƙari su wani bangare amma ta wani bangare kuma akwai kafafen yada labarai da suke nuna wa duniya wanda na najeriya ne suke nuna wa duniya cewa ba mu kai ma yadda ake tsammanin mun kai ba babu wannan patriotism din duk abin da ya shafi kushe kasa eh, duk abin da ya shafi kushe kasa amma overall dole a cikin a cikin wasu dole a cikin al'umma jam'i da kaga akwai masu kyau akwai marasa kyau ba dai yiwu a ce an yi jam'i ba so da akwai abin da ya faru kwanan nan jiya a birnin dubai burj khalifa an fentin sa green red green me ya jawo haka kafafen yada labarai sun agaza so da an nuna a duniya cewa najeriya mun kai mataki kuma ko a zamanin da in ka je ka wasu kasashe da a cewa kai najeriya saboda labaran da ake ji daga najeriya labarai ne masu kwarin gwiwa amma kuma so babu shakka an yi kokari an yi kokari matuƙa saboda an nuna cewa najeriya kuma hakan yana akwai bukatan cewa an ƙara shi ya kasance an ƙara martaba wa najeriya amma matuƙan aka ci gaba da shayar da wasu aka ci gaba da shayar da duniya da labarai marasa kyau hakan zai kasance ya ɓata ya ɓata fisilar najeriya kimar ƙasa kuma hakan ba kishin ƙasa bane. to masu kallo da sauraron mu a kuna iya bugo mana waya ta lambobinmu da za mu dora a kan akwatinan talabijin domin dai ku tufa albarkacin bakin ku kan wannan a tattaunawa da muke yi da mishirin al'amura da kullum malam muhammad aliyu umar kan irin da kafafen yada labarai ke takawa a cikin shekaru a sittin da suka gabata sai dai idan an buga waya a yi nesa nesa da akwatin da talabijin a kuma saurari wayar tarhon kai tsaye ba wai sautin da ke fitowa daga akwatin rediyon ka ko kuma na talabijin ɗin ka ba to ga wasu na ga sun so mu hawa kan layi hello hello wa alaikum salam barkan kare ya suna malamin kuma daga yana ke kira magana shi daga to shi muna da haraka bismillah da gaskiyar fi sabila ya ji tsokaci da babban kai ya su na gaba fahimta sosai gaskiyar fi sabila ya kafafen watsa labarai suna iya gwargwadon yin su a mafi yawanci akwai gaskiya da yawa kamar midiya haka da ake wawa wasu abubuwan da bai dace ba ko ba ya kamata mutum da wasa ya tabbatar cewa da sai lalle ya labarin nan kuma ya gani a jarida ko kuma ya ji a kafafun watsa labarai hmm. kafin ya watsa amma mafi yawanci wata ga sun rubuta da sun watsa shi a wanda wannan abu gaskiya na kawo damuwa da yawa a cikin ƙasa najeriya da fatan za ku tashi lafiya ba ba shi rubuta daga jos to malam a babawo wani rubuta daga jos a jihar plateau hello to alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira kuna magana da alhaji saminu na kudin to na kudin muna tare da kai to alhamdulillah duk da da ya labarai nan na kurundumo daga nan birnin abuja muna godiya da wannan tsokaci na hello ko alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira to malam abubakar bello muna tare kai to malam abakar bello daga kaduna garin gwamna muna godiya kwarar da gaske hello hello barka da sunan malamin kuma daga na yake kira mun faɗa idan an bugo waya a yi nesa nesa da akwatoyo da talabijin ka saurari sautin wayar tarho ɗinka ba wai sautin akwatoyo ka kuna talabijin ɗinka ba alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina ake kira to ya sunan malamin daga maiduguri kaka adam to muna tare da malam kaka adam malam adam muna tare bismillah hello hello malam adam ya eh, muna tare da bismillah to malam adam cikin shekaru a sittin da suka wuce to to muna taya ku ga ubangiji Allah ya kaka hello hmm. to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta hello

godiya kwarai da gaske da wannan fatan alheri da kuke mana lokaci dai na ta tafiya a gurbi da bari mu an shi waya ta karshe sai mu na tsabar mu hello to alaikum assalam ya sunan malamu kuma daga ina yake kira eh, to malam lawal hasan daga sokoto birnin show muna tare kai watsa labarai mm. saboda in ka duba lokutan baya an yi lokacin da babu gidan talabijin ko gidan rediyo mai zaman kai. Mm. amma yanzu ga kulan barkatai kuma suna cikin wanda suka ba da suka ba da muhimmin goyon baya ga zaɓen dubu biyu da goma sha biyar mm. saboda suna cikin waɗanda suka wayan da mutane kai a wannan lokacin amma dai gaskiya a wasu geruka Najeriya har yanzu baya muke don ni ba ba na amfanin ana murda samun independent ba saboda idan ka duba da suwa shekarun baya da muka yi shekarun turawan mulkin mallaka hmm. duba akwai jihohi goma sha tara wadanda jirgin kasa wanda ya bi ta nan gehe amma yanzu jihohi biyu ɗaya gare mu wanda za a ce jirgin kasa ya yi ta wajen to ga idan ka duba sai ta wasu geruka ka biya ba su samu ci gaban ko kaɗan a malaysia saboda sun samu ci gaba sosai a wata kasa da ke wuya samu dan wata kasa ya zo Najeriya yi karatu saboda kullum baya ya mutu amma dai gaskiya a gefen kasashen wata labarai mun samu ci gaba sosai wanda kuma muna fatan mu kara samun ci gaba don inda ba zan da irin kawayen wasu labarai masu zaman kansu ba da hanyar su Najeriya talakan Najeriya bai da dama ya fito ya faɗi albarkacin baki saboda idan ka duba lokacin baya bari ma ya da kai baya nan shekara mataki na Hassan to malal lawal Hassan daga Sokoto a inda ka nuna muhimmancin da kafafen yada labarai ke taka musamman da masu zaman kansu sai dai wani hanzari ba gudu ba kafafen yada labarai masu zaman kansu dinnan suna dogaro ne da tallace-tallace da kuma daukar nauyin shirye-shirye domin ci gaba da na nishaɗanta da kuma faɗakar da wannan dai shine wata babbar izina ne na cewa inda yara ana son kafafen yada labaran su ci gaba da takarwar hantsi to dole ne fa al'umma da kuma gwamnatoci da hukumomi a tashi haikan wajen ganin ba su tallace-tallace domin da haka ne za su iya ɗaukan nauyin biyan ma'aikata da kuma sauran hidimomi da ake gudanarwa na waɗannan kafafe to kusan wannan shine ya kawo mu karshen wannan shiri namu a babban bakonmu a malam mahmud ali umar kaji ra'ayoyin jama'a gurgujen me zaka ce to uh, uh, babu shakka sun wannan duk abin da suka faɗa wasu a on point mm. suna kan layi kuma ci gaba ana buƙatar eh, yan jaridu sun taimaka wa ƙasar nan ta hanya ba adadi kuma abin da ya kama min rai shine kwamitin na manta sunan sai ce da a ce yan siyasan mu za su haɗa kai suna kamar yadda za su yi aiki tukuru kamar yadda yan jaridun mu suke aiki tukuru hmm. babu shakka da najeriya mun wuce yanzu hmm. insha Allah to muna godiya kwarai da gaske a malam Muhammad Ali Umar da ka samu damar shiga wannan cikin shirin namu da fatan mun sake ganta ko su lokaci ka ba mu da ka samu damar shiga muna godiya kwarai da gaske to a madadin a shi babban bakon namu a da kuma sauran jami'an da suka sada na riko irin su nk da mr sai kuma abin da mutanen oke ne ni sami na sami da na shirya na gabatar da ke cewa ko kasance da ta shirya ci a koda shi sai an jima ina dalili ina dalili Marilene.